يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 19 ga watan ɗaya shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da ranar 22 ga watan 11 shekara ta 2013 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatu mu nuna littafi mai tarin albarka na biyun rahma na malaminmu Muhammadu Sani Umar Rijiyar Lemo za mu tashi insha Allah ta'ala a shafi na 88 inda malam id wato rubutu da babban baki ce bai'atul aqabati thaniya takbar da manzo'i sallallahu alaihi wa sallama ta biyu a daidai gurin da yake ake cewa aqaba tare da mutanen Madina malam yace fi mawsimil hajji a taron gudanar da ibadar hajji في السنة الثالثة عشر من النبوة في السنة, في السنة الثالثة عشر من النبوة الشيكرة تقوم الشاء أكو دأيكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم دأن نبتر النبي إلى دامنك ألا سبت أغريش حضر لأداء مناسك الحج بضع وسبعون نفسا من المسلمين من أهل يثرب mana ya ce sai aka samu halartar mutum saba'in da ɗoriya zuwa aikin hajji ko don zuwa su bayar da ibadar aikin hajji daga cikin musulman mutanen garin madina su ne ahalu ba ya ahalu ba la muqamala kare sunan madina ne na dacen da daddan sunanta shi ne aka ce hadara li ada'i manasikil hajji bid'un wa sab'una nafsan ma'ana mutum saba'in da ɗoriya sun halarci garin makka domin bayar da ibadar aikin hajji min musulmi daga cikin musulmi min ahli yathriba daga cikin mutanen madina ja'u dimna hujjaji qaumihi sun zo a cikin ayarin jama'ar su da suka zo da garin matu madina da nufin aikin hajji Minal al daga cikin arna musulmi ne hada da arna aka yi tafiyar aikin haji wa qad tasaala haula'i al-muslimuna fima bainihim su waɗannan musulmi da suke cikin ayarin mahajjatan mutanen Madina tare da 'yan uwansu na wato ainihin jini da kuma makotaka a garin Madina duk da suna arna to musulman ciki ma da yake cewa sun riƙa yin jefa wa junansu tambaya Waƙatta Sa'a tasa'ala sirqa tambaya su haula muslimin waɗannan musulmi fi ma bainihim a tsakankanin su wa hum lam yuzawilu fi yathrib tun basu baro garin madina ba aw kanu fi tariq ko suna kan hanyar su ta zuwa garin makka basu riga sun iso ba suke jefa wa kansu da kansu tambaya hatta mata نترك رسول الله نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم har sai yaushe ko har zuwa wani lokaci za mu ci gaba da barin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsofo yana zagayen ɗakin Allah ko yana kaiwa ya kawo wa yutrat ana wato ainihin rakasa ko korasa fi jibali makka cikin wato duwatsun garin makka wa ya hafu yana tsoron abin da zai faru da shi mana suna ga lokaci ya yi. da za su janye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa gare su Madina ne suke magana to sai zuwa yaushe ne zami wannan kokari da wannan aiki na wato janye shi zuwa gare mu falamma qadimu makkata yayin da suka iso garin makka jarat bainahum wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ittisalat sai aka samu wato saduwa daban-daban suka faru ko suka wakana suka gudana tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka saduwa ganawa ta faffaru tsakaninsu da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sirriya kuma ganawa wacce take ta asiri a ɓoye ba ganawa bace ce buɗaɗɗiyar ganawa kowa ya san abin da ake ila ittifaqil fariqaini ne ila wannan ganawa da aka samu tsakanin annabi da mutanen madina a boye wannan ganawa addat ta bayu ila ittifaqil fariqaini zuwa samun haduwar da ulluwar alaka tsakanin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu ƙungiyoyin musulmin da ke makka da ƙungiyoyin musulmin da ke madina ala an yajtami'u fi awsati ayyamit tashrik akan cewar abinda ya kamata su haɗu a yi taro a daidai tsakiyar kwanakin da suke bayan gudanar da sallah babba ranar washegarin sallah da washegarin washegarin sallah da washegarin washegarin washegarin sallah su ake cewa ayyamu tashrik su suka ce abinda za a yi sun haɗu akan cewar a yi taro a haɗu a gana a tattauna a waɗannan kwanakin a tsakiyarsu tunda kwanaki ne guda uku aka ɗauki tsakiyarsu to rana ta tsakiya ba ta farko ba ba kuma ta ƙarshen ba a haɗu a wannan lokacin a tattauna fi shi'bin ladhi inda al-aqaba a hanyar da ke tsakankanin dutsen nan daidai gurin da yake da wahalar yuwar a haushi da ake cewa aqaba a haɗa nan haithul jamratul ula daidai inda gurin jifan shedan da ake cewa na farko yake min da ke can shiyar mina wa an yatimma al-istima'u fi sirriyatin tamma kuma kowa ya kiyaye taron haɗuwar da za a yi a tattauna a yi taron ta salon wato rufi a sirri ba a fili hanhai ba fi da lamin laila a yi shi cikin dare a bari sai dare ya wato nisa irin a ce jama'a bacci ya nisa irin biyu da wani abu zuwa kafin uku to a je a tattaru a wannan lokacin a yi abin da za a yi masu bacci na baccinsu in an farka masu da aka cewar an farka tare da mu mu ma mun yi abin da mun dawo قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه صحاب النبي جابر بن عبد الله يتي رحل إليه منا سبعون رجلا mutum saba'in daga cikin mu mutanen madina suka tafi zuwa gurin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta kadimu alaihi fil mawsim har suka isa zuwa ga annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi a taron aikin hajji shi shi'bal aqaba sai muka alkawarin haduwa da manzo a daidai hanyar da ke tsakankanin dutse da da ake cewa aqaba fastama'na alaihi min rajulin wa rajulain sai muka tattaru mu duka a gurinsa amma mun isa gurin zuwan wannan izo shi kadai waɗannan su zo su su biyu da haka muka iso gurin ko zuwa gurin ba wai kuma ba za ku mutum goma mutum sha biyar a mutum ɗaya zai kama hanya ya tafi biyu kuma su kama hanya da haka aka je don ka ci karo da mutum ɗaya ba za ka ci an tafi taro ba ko ina za shi ba da haka suka isa suka taru a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam hatta tawafaina ita har muka cika adadin da ake nema fa kulna ya rasulullah sai muka ce da shi ya manzan Allah alama nubayuk alama nubayuk akan me zamu caffa da wani alƙawari za mu dauka naka qala tubayi'unani ita za ku caffa da ni ne akan abubuwa masu zuwa kamar haka na ɗaya ala sam'i wa ta'a ku yadda za ku ji abin da na faɗa kuma za ku fin nishati wal kasal a lokacin da kuke karsashi da nishadi wannan ma zama Hausa da kuma lokacin da kuke jin wato lalaci da kasala a kowane yanayi za ku bi in na faɗa za ku ji kuma in kun ji za ku yi aiki da abin da wan nafaqati fil usri wal yusri kuma ku yadda za ku ciyar da abin da kuke da shi na dukiyarku a lokacin da kuke cikin kuncin rayuwa ko mai kunci ku kita ku bayar da kuma lokacin da ake cikin yalwar rayuwa ake cikin sauki nan ma ku dumbuza ku ba tunda cikin sauki ake wa ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kuma ku yadda za ku bi ni za ku ɗau alkawarin za ku yi umarni da kyakkyawan aiki kuma za ku yi hani daga barin mummunan aiki wa an taqulu fillahi kuma za ku rika faɗa gaskiya a kan Allah ta abin da ya shafi ubangiji da gaskiya za ku faɗa la na fillahi lawmata la'i ba ku tsoron zargin wani mai zargi a wajen isar da abin da yake na Allah wa ala an tansuruni kuma ku yadda za ku taimake ni fatamna'uni idza qadimtu alaikum kuma ku hana duk wani wanda zai isa zuwa garin da ko icin min idan na zo gurin ku mimma tamna'una minhu anfusakum daga duk abin da kusan za ku iya hana shi isa ga kawunan ku to ni ma za ku iya hana shi isa ga kaina wa azwajikum duk abin da kusan za ku tsare shi daga zuwa wajen matan ku to ni ma ku tsare ni kada ya same ni wa abna'ikum haka na ƴaƴayanku inda ku san za ku ba su tsaro da kula kan wani ya cutar da su to ni ma ku ba ni irin wannan tsaron da kula kan wani ya cutar da ni in kun yi haka manzo ya ce walakumul janna kun cancanci aljanna za ku shiga aljanna za ku same ta to wannan shine abin da za a yi tafa ya kuke gani qala yake cewa inji wato jabir na ilaihi fa baya ana sai muka tattashi muka je muka same shi muka miƙa masa hannu ya miƙo mana cewar alƙawari ya shiga mun amsa za a yi hakan da ka faɗa hakan za a aka wa akhadha da yadihi as'ad bin zurara sai as'ad ɗan zurara ikama hannunsa wa huwa min asgharihi ina daga cikin mafi ƙarancin shekarun waɗanda suka zo fa ruwaidan sai ce a ayi a hankali ya ahala ya ba ku mutanen madina wannan alkawarin ku ba ƙaramin alkawari ba fa inna lam nadrib akbadal ibli illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba mu sadiq na na ya kamata a ci wani abin Allah da shi sa shi sa haka take ta gaba fa inna lam nadrib akbad al-ibli illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam suke cewa mu fa ba mu daukar wa kanmu wahalar tafiya akan raƙuma ba addar Shi ne tafiya a ban ƙasa yana cikin wadribu fil ardi wani cikin suratu muzammil alima allan so fataba alaikum faqra'u ma tayassara min alquran alima allan yawa yadribuna fil ardi yabtaguna min fadli to a darbu fil shi ne tafiya ke magana cewar lam nadrib akbadal ibli ba mai tafiya wacce take dauke da wahalar hawa kan raƙumi i tafiya da kai mai nisa ina zunkuɗa ka yana wato ainihin rangaji da kai ya fi wato tirenin ɗin gudu galaɓaita ake sosai kai laushi ka hau raƙumi na ta fama haka da kai har aje inda za a kuma tafiya ba ta kusa ba cewar mu dau irin wannan wahalar ba illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce da ma muna sanar cewar shi manzon Allah tabbas manzon Allah ne tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba mu da kokonton wannan wa anna ikhrajahu al-yawma mufaraqatu al-arabi kaffatan a wannan halin da muke ciki a yau a wannan yanayin da muka tsinci kanmu a yanzu fitar da shi daga matsuninsa daga garin makka mu kai shi madina gurinmu to fa magana ta cewar ba mu ba sauran larabawan da ba musulmi ba ku dubi girman abin ba fa karami ba ne in ji wato as'ad bin zurara ya ce wa ƙatulu kuma mun ce min yadda za a zaɓi zaɓaɓɓun cikin mu fiyayyu a kakashi sau da za mu fara da waɗancan larabawan da muka zaba kishiyarsu ko a gefe daban su suna gefe to kenan za a iya zaɓar wasu cikinmu wanda ake ganin su ne mafifita a kashe wa an haka ne ko wa an ta'ubba kuma suyo kuma kamar kuna cewa ta kubba za su ci gaba da sararku al'abdu asali shine cizo yau mai abdu zalimu ala yadai to kamar kuna cewa kubba su ci gaba da cizar ku mai cizar takobi sara ma'ana kubba su ci gaba da sarar ku fa imma antum tasbiruna ala zalika ko dai ku yadda an yi wannan caffa za ku iya yawa haka jan daga da ku da sauran laraba baki ɗaya kuma kun yadda ko za a kashe mafitan cikin ku kuma ko da za a ci gaba da sararku ba za ku fasa ba wa ajrukum ala Allah sakayyanku da ladan ku tana gurin Allah ba anan za a girba ba wa imma antum takhafuna min anfusikum jabinatan ko kuma in kun san kuna jin tsoro akwai maganar tsoro a tattare da ku shine jabina aljabnu shine tsoro fa bayyinu zalika tun ba a je ko ina ba a zo a yi bayani kada dauki ɗauki da ba za a iya cikawa fa huwa a'dharu lakum inda Allah wannan shi ya yafi muku hanzari gurin Allah dama ba ku da alƙawar ba bare a ce kun karya to bayan wannan magana da suka yi a matsayin kama nuna musu girman fa abin da fito musu da yadda faɗin abin yake yake cewa ka a garaje Alu suka ce amit anna ya as'ad kai as'ad bar wannan magana duk jingine ta ba wai gane ne ba ba wai sanin ba haka bane ba jingine wannan fa wallahi la nad'u hadhihi albay'ata abada mun rantse maka da Allah wannan cafa da aka zo za a yi ba za a fasa ta ba yanzu za a yi ba gudu ba jada wannan duk fadadawa da kake da wani fito da abu duk mun gane haka za a yi haka wala nusliha abadan ba za mu janye wannan cafa ba har abada za mu janye ba qala fa qumna ilaihi jabir ce, sai muka tashi zuwa ga manzan. Allah sallallahu alaihi wasallam nan take fa bayanahu muka rika ana miƙa masa hannu yana miƙowa magana alƙawari an ɗauka. Ka ji yadda na kama hannu ka kama hannu na dinnan ka jinjina na jinjina to haka na dauka fa akhadha alaina wa sharat ya dauki alƙawarin mu muka dauki alƙawarin sa yasa mana sharadai ga su na irin biyar da ya faɗo za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza wa yu'tina ala dalika aljanna kuma ya ce muna da aljanna zai ba mu aljanna akan haka ai magana ta ƙare. wa haka za baya al'ansaru Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanayin haka wato mutanen madina suka yi caffa da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ala ta'ati akan za yi masa biyayya wan nusrati za kuma su taimake shi wal harb sun yadda a kaura yaki da su a kansa lidhalika sammaha ubadah ibn samit bai'atul bai'atul harb wannan ya sa ma ubadatu dan samit yake kiran wannan caffar da aka yi da manzo da mutanen madina caffar kaura yaki shi haka ya sa mata suna dan ya san lalle za a kai ga yaki in dai an fitar da manzo an bashi mafaka an karfafe shi to ko za a zo a kaura da wanda suka kishiyance shi da kuma wanda ya kishiyanta wa ba'da an bai'atu bayan wannan tabba ta cika qalaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yaktaru 12 za'iman sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ne musu zabi jagorori goma sha biyu daga cikinsu ya kununa nuqaba su zama su ne a matsayin wakilai ana ƙaunihim a kan sauran mutane su za su wakilci sauran mutane ana maganar wato executive to waɗannan su ne in kuma an so haɗuwa ta gaba ɗaya to kuma su suka sai da za a yi a haɗu a kuma gudanar da abin da za a yi yakfuluna almas'uliyya su ne za su tsaya su zama sun wakilci saura akan wannan nauyi da aka ɗauka anhum game da su fi tanfizi bunud hadhihi albay'a bai'a dangane da abin da ya shafi zartar da aiwatar da wato abin da za a ce jigajigai na ita wannan wato anin chafa da aka qala lil qaumi sai yace da waɗannan mutane akhriju ilayya minkum 12 naqiban ku da kanku ku fito min da wakilai jagorori shugabanni guda goma sha biyu liyakunu ala qaumikum bima fihi dan su zama wato su ne madadin abin da ya shafi sauran al'umma ku da duk abin da ya kunshe su ko suka kunsa abin da nake nema kenan ba shi yace na zabi wani da wani da wani a cikin ku guda goma sha biyu ce ku da kanku ku fito da mutum sha biyu da za su zama su ne wato jagororin wannan alƙawari da aka ɗauka fatan makhtiyaruhum fil hal sai aka kai ga cimma zaɓarsu a wannan lokaci a nan take duk ba a bar abin ya tafi dama dai kana so abu ya tafi a yi a kare aka tafi cewar aje a dawo to wani ko kuma kan a dawo an rasa ko kuma jiki ya yi sanyi sai kuma ka ji wani ya zo da wata shawara za ta tashi wacce aka yi da amma aka cimma abu to ai a yanki in na yankewa ne a yanki wanda ba na yankewa ya bane to a san sanda za a tunkare shi wa kanu tis'atan min al-khazraj waɗannan mutum goma sha biyu sun kasance tara daga ciki daga kabilar khazraj wa thalathatan guda uku kuma min al-aus daga cikin kabilar aus ga tara ga uku sha biyu ta ci wa haka asma'u ga ma sunayen nuqaba'ul khazraj shugabanni da jagorori da wakilan kabilar khazraj as'ad ibn zurara ibn adis adis akwai as'ad dan zurara dan adis wannan shine na farko a cikin su sa'ad ibn rabi' ibn am nabiyin shi shine sa'ad dan rabi' dan am abdullah ibn rawaha ibn sa'laba sai abdullah dan rawaha dan sa'laba rafi' ibn malik ibn ajlan rafi' ibn malik ibn al-ajlan sai kuma rafi ɗan malik ɗan ajlan albara ibn ma'rur bin sakhar sai kuma bara ɗan ma'rur ɗan sakhar abdullahi ibn amr bin haram sai abdullahi ɗan amr ɗan haram ubada ibn samit ibn qais sai kuma ubada dan samit dan qais sa'd ibn ubada ibn dulayl sai kuma sa'd dan ubada ɗan dulayl al-munzir bin amr bin sai kuma mundar dan amur dan kunais waɗanda su ne mutum tara cikin ƙabilar khazraj da suka zama wato shugabanni jagorori na wannan cakwa nuqaba'ul aus sai kuma shugabanni da jagorori wakilan bangaren ƙabilar aus usaid ibn khudair bin simak akwai usaid dan khudair dan simak sa'ad ibn khaythama khaythama ibn al-haris mana sa'ad dan haithama dan wato anin hari sai kuma rifa’a ibn abdul munzir bin zubair Rufa'a ko rifa'a dan abdul munzir dan zubair su ne guda uku su kuma bangaren Ausu, sha biyu ta cika walamma ikhtiyaru ha'ula'in nuqaba yayin da zaben waɗannan shugabanni ya tabbata ya cika akhadha alaihimun nabiyu sallallahu alaihi wa sallama mithaqan akhar sai kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sake yin wani alƙawarin na musamman da su wancan alƙawarin kowa da kowa ne yanzu kuma alƙawarin shugabanci ne bi sifatihim ru'asa a bisa siffar da suka tsinci kansu a cikin yanzu sun zama executive sun zama zababbu sun zama jagorori ru'asa mas'ulina shugabanni ababen tambaya akan sauran jama'a qala lahum sai ce da su antum ala qaumikum bima fihim kufala kufa ne wakilai akan sauran jama'a ku baki daya ka kafalatil hawariyin li Isa ibn Maryam kamar yanayin wato wakilcin ɗan mutum annabi Isa dan Maryam an ce hawari shine wanda ko ka ko a mutu ko a rai akan ka eh bahaushe ya ce ‘yan sai ba ta gani sai inda ƙarfi ya ƙare wa ana kafilun ala ƙauru ni kuma ni ne wakili a matsayin wato sauran al'ummata ni ne jagoran ta, ya'ani musulmi na yana nufin musulmi baki ɗaya da suke tattare da shi a ƙarƙashinsa a cikin garin makka ko gaba ɗaya ma musulmi har su kansu ɗin alu na'am suka ce mun ji mun ɗauka za a yi aiwata wakilcin da ka bayar zami za kuma mai abin da ya kamata mala yace durusun wa ibar darussan da aka koya daga wannan jabba da kuma izina da aka samu Ta tabbu'un rasuli sallallahu alaihi wa sallama fi manazilihim bibiyar da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya rika wa mutane a gidajensu wa aswaqihim da kasuwanninsu ashara sinin tsawon shekara goma yakshifu lana mada aljuhud ina yaye mana nisan tazarar ƙoƙarin da manzan Allah a ce kana bin mutane gidansu kana bin su kasuwa shekara ɗaya biyu uku har goma baka gajiya ba wata'ab allazi bazalahu da gajiyawa ta jiki dan wannan ka kai ka za zaka gaji to wannan yaye mana irin gajiyar da manzo itin kara kuma amma bata sa ya gajiya ba badalahu wanda wato ibaya ta bangaren gangar jikinsa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fi da'awatihi a wannan kira da yake zuwa ga Allah wa mada sabrihi kuma ne na ga mana wato zangon da tazarar yanayin yadda hakurin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake wa mawasalatihi lil amal wa muwasalatihi lil amal da kuma yadda yake goyawa isadar da aiki da aiki ba saurarawa ba kakkautawa wa adamil ya'as da kuma rashin ɗeba kauna min salahin nasi daga wato gyaruwar mutane wa hidayatihim da shiryarsu da ya ɗeba kauna da ba a kai ko ina ba sarewa da ta same shi da bai cimma nasara ba to amma sai zamanto bai sare ba bai kuma gajiya ba darasi na biyu da abin lura da izna a wannan wato ainihin karatu mala yace la yustawhashu la min al li qillati saliki ba a nisantar gaskiya saboda karancin wanda suke binta at shi shine abu ya zama wato kamar wani naman dawa naman dawa baya kusa da wanda ya gani nisanta kai saboda ya san mai yiwa farauta sa kake so kai ma an ka gan shi in baka da shiri nisanta sa kake saboda ka san tun karo ka magana ce ta ko kai ko shi to kaga ma'ana baran-baran to abin da yake cewa ba a baran-baran da gaskiya dan karancin wanda suke bin ka ce to a da wanda suke bin nan tsiraru ne ga inda ya matan kai ne ma na haƙura na bari ba a haka so da manzo ya haka da bai kai ga samun wannan nasara wa Sayo ad Fil'aun, sayumakkanu fil ard wannan addini na Allah na musulunci za a tabbatar da shi a ban imama ya ko ina ya fi karfin duk wani wanda yake jin shi wani ne walau ba da hin ko da bayan wani lokaci mai tsaho ne wannan duk ba daɗin da ake yi da cakulkuli da wato hawan ƙawara da tumurmusa musulmi za a yi a gama akwai lokacin da ba yadda ka iya kai musulmi haka ka yi kaɗan ka nuna shi faƙad baƙiyar nabi sallallahu alaihi wasallama talata asharata sana manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya wanzu ya tabbata tsawon shekara goma sha uku yi tsara dubi makka ana rarakasa a garin makka kai ba ka ce ɗan garin bane kai ba ka ce shi ake cewa mai gaskiya amintacce ba wa yuhadharu minhu ana kuma wato ainihin jan kunnen mutane game da shi ku yi taka tsantsan da shi ku a hankali da shi ku kiyaye shi falam ya taqarrab ila nafsihi al amma duk da haka wato ɗeba kauna bai kwankwasa zuciyarsa bai samu kafa ko gurin shiga a cikin zuciyarsa ba mai lintisari na cewar Allah zai ba shi cin nasara akan waɗanda suke ja da shi wa nasrullahi ana haka sai wato nasara Allah ta zo masa min ahlil madina daga mutanen madina falittihadu takurawa wal mulahaqa da riskan mutum a cin masa la da'i baya durkusar da mai kira zuwa ga Allah an da a watihi daga daina kiransa wala tamna'u min an-nas lahu kuma takura masa da cin masa baya hana amsa kiran mutane da kiran da ike shi mai kira zuwa ga Allah saboda haka in dai ne dan Allah kuma ya tsaye na iya bakin kokarinsa to duk irin takura wadda aka yi masa to ba fa zai fasa kiran ba za ka ga ya ci gaba sannan kuma su waɗanda ake kira ɗin duk yadda aka kai aka kawo ba zai rasa samun wanda za su amsa masa ba a bishi wannan koyarwa ce gare mu yadda i zumuwa mu zama haka at-tafkiru fi ikhraj ad-da'wati min al-hisar alladhi yadribuhu 'alayha a'da'uha at-tafkir wannan darasin ya koyar da mu yin tunani fi ikhraj ad-da'wati wajen fitar da kiran da kake zuwa ga Allah min al-hisari daga ganuwar da aka sa aka killace aka dabaibaye aka hana ta fita wani gudu tunda mutanen maka ba sa so ta je ko ina shi sa suke bin manzo su ce ku yi hankali da shi ku taka tsantsan da shi ina yi dan uwan babansa na cewa ƙarya yake to so suke abin su bashi iya cikin nan din kuma nan din ma an hana ya fita kaga an sa ta a cikin wata ganuwa ita kiran zuwa ga Allah an sa cikin wani kurkuku to shine mala yake cewa a riƙa yin tunani wajen fitar da kira zuwa ga Allah daga inda ta samu kanta a cikin kurkuku ko wata wato ganuwa allazi yadribuhu alaiha ada'uha wanda makiyan wannan kiran suke kokarin sawa wannan kiran ganuwa ko kuma kurkuku to sai ka sauya tunanin ce to bar a fitar da wannan kiran daga nan area da aka hana sakar bari mu dan buda to wannan budawa ta sa annabi ya samu mutanen madina to kai ma in inda kake haka kake to dan buda gayyato na wasu gurin ba nan inda wato ainihin ka tashin aka san ka kasan kowa din wa fakil khanaq anha da kuma warware mata makara alkhanaq shine makara warware wa kira zuwa ga Allah makara falaqad kana zalika huwa shughulul ansar wannan warware wato makara din da kuma kawar da dukkan wata ganuwa ko kurkuku ga kira zuwa ga Allah huwa shugulul ansari shine abin da ya dauke hankalin mutanen Madina abin da suka rika yake ashagil wato abin ɗauki hankali da yake tafi da hankalinka daga komai wa hammuhum alladhi yanamuna alaihi kuma wannan shine manufa abin da suka wato damuwar su shine ham wannan ita ce damuwar su da suke kwanciya bacci da ita wa yasihuna ma'ahu kuma shine da ita ce damuwar da suke tashi daga bacci tare da ita ma'ana ba sa rabuwa da wannan cewa sai sun yadda suka suka raba wato kira zuwa ga Allah da kurkukun da aka sashi ko kuma killace shi da aka yi sai sun yi kokari sun ga wato makarar da aka yi addinin musulunci sun kau da ita ma'a shu'uri bil mas'uliya tare da jin cewa nauyin fa a kansu yake ba wani ne zai musu ba su za su wanda wannan aka rasa a wajen musulmi musulmi ya jin ciro wannan zai zo kare masa musulunci ba shi ba kai za ka tashi ka kare shi da kanka ka karance shi ka iya shi ka san shi ana taba ka aji ba dama ne ba ta ba ka kuma kama baka gama sanarsa ba na kan ka fara shi sai ka ruguza shi a in ta bangaren dalili ne fau kake in kuma ta bangaren a gaba da gaba ne ba gudu ba ja da baya to wannan shi ne abin da ke wa in lam yutlab minhum ko koda ba a nemi haka gare su ba to hakan suke su haythu inna hajarar da'iya ma ne ce tunda wato Ani. killace mai mai kira zuwa ga Allah shi shine a tsare mutum a hana shi wani abu to tsare wanda yake kira zuwa ga Allah wa man'ihi da hana shi wal hadar da kuma wal hadara alaihi da kuma yin taka tsantsan da shi da nesa nesa da shi mabarratun bil mad'uwi cutarwa ce ga su waɗanda ake kira zuwa ga Allah to da an hana shi sake kiran bare sa amsa kiran aksara min da'i fiye da cutar wanda ake ga anewa shi mai kira to gashi an ce manzo a zo a taka an to za a taka wayansa ana bin sa ana diban kasa ana shi watsa masa ana jifan sa ana ci mahaukaci ana ce masa matsafi za ka kuma shi kadai aka tsana to wannan illar da ake masa da takurawar bata kai matsalar da waɗanda ake hana su amsa kira su suke ciki saboda bala'in bata ai yafi na wannan gangar jikin da za a cutar da kai lidha ƙalu wanda yasa suka ce hatta mata na naturuku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hasuwa wani lokaci muke jin za mu bar manzon Allah a maka yana cikin wannan takurawa ban fitta shi zuwa Madina sai yaushe an fahimta ko ya kamata a yi maza a yi to wannan darasi ne yake nuna mana cewa duk sanda aka samu dan uwa musulmi a wani tsaka mai wuya a gurin kira to a ɗan wato anin bashi mabuɗa ya zo ya ɗan sake ya ije ya kai hari ya dawo da haka har a cimma ba. ko a zaman tarifta ba ko karɓar curin abu ya shafi musulmi a ɗan guri ka zai kashi yanzu ko a unguwa da an ce a masallaci ka zai ke su za a fudda kwata su ta masallacin suwa ne shi ba nasu ba ka ga matsala ta sa wato ka ji cewa duk abin da yake na musulunci naka ne duk abin da ya shafi musulmi ka iya shafa to shine na hudu mala yace mubarakatul ahli wal aqarib ka ji zaka iya rabuwa da iyalanka zaka iya rabuwa da makusantanka idza asbahu aqabatan in suka zama maka kakanika in suka zama maka wato tsanani da matsala fi tariqi da'awa akan hanyar ka ta kira zuwa ga Allah kawai tafi ka basu in kai karfi ka da kuma lokacin da ba za ka tunkuɗu ba ba da suka iya ko sallama ko kuma su zama 'yan kallo abu na biyar hirsun rasuli sallallahu alaihi wasallama alal hijirati ilal madina wannan abu da ya faru ya nuna mana kwaɗayin manzo ina da aminci Allah su tabbata a gare shi ne ya ƙaura zuwa madina Dan ya ce ku yadda za ku tsare ni kamar za ku tsara kanku za ku tsare ni kamar za ku tsara matanku za ku tsare ni kamar za ku tsare ƴaƴan ko ya nuna sansa da zai zai je tan a samu mafaka sannan kuma a san abin da za a yi ma annahu fi izzin wa mana'atin min qaumi tare da cewar duk da wannan takura da yake masa duk da haka ina cikin ɗaukaka da kuma wata kariya daga su mutanen nasa da ba daga su irka samun irin su abu talib irka samun kariya ba da katanga irin su khadija allah ya ji kanta da rahama sannan ko da ba su ɗin, ai waɗanda suke cikin makkan ba za su bari a taɓa musu shi musulman da suke cikin suke tare da shi in ka taɓa shi ka za su to duk da yana cikin wannan amma da ya nuna kwaɗayensa da sansa ya tafi inda za a sake ba wannan takurawa لأن الأمن الذي يسعى إليه صلى الله عليه وسلم هو الأمن للدين لا للنفس والبدن والأهل domin al'am zaman lafiyar. alladhi yas'a ilayhi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zai tafi zuwa gare shi in ya je Madina wannan zaman lafiyar da nutsuwar da zai je itara a Madina zai yi ne huwa al-amnu lid a matsayin shine zaman lafiyar addinin lalin nafsi ba zai yi bane dan wato zaman lafiyar shi kansa wal badal ko gangar jikinsa wal ahal ko kuma iyalansa a'a addinin ya sake fiye da yadda wato ike da isamu wato sararawa da kuma wato barin ƙasa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci shi ne ya sa ike da kwaɗayin itashe ta amma wahala ce wacce ce bai gani ba ya gani kuma bai sa ya fasa ba to wannan yana nuna cewar ka yadda kan wato taimakon addinin Allah za ka iya nesa da ‘yan uwa da makusanta in sun zama maka matsala da ka yi a gurin isar da sakon Allah ittikhadu jami'il ihtiyatat mutum ya rika wato rikawa kansa dukkan wasu matakan kare kai li himayati da'wa dan kare kira zuwa ga Allah wa du'a da kare masu kira zuwa ga Allah to wannan ittikhadu jami'il ihtiyatat rikar wato dukkan wani abu zai zai maka kariya dan kare kira da kuma masu kira la yunafi tawakkul wannan baya kore dogaro da Allah ai ya ce su yadda za su tsare shi kamar yadda za su tsare kawunansu ko za su tsare shi kamar da za su tsare matansu ɗayansu wannan ba yana nuna manzo yana jin cewar suna ne za su iya kare shi su katange shi ba a'a ya halatta ku yarjejeniya a ɗau matakai da duk wanda za ku yi hulɗa a matsayin abin da bayi za su iya yi amma kai kasan cewar mai karewa Allah ne ai manzo ya fi kowa sanin wannan tunda Allah ya ga masa wallahu ya asimuka kuma shi ya kare shi tun kafin zuwa mutanen Madina ya san da wannan to shine tunda manzo ina iya kulla yarjejeniya da alƙawari ai ka'ida a faɗi sharaɗai to kai ma za ka iya yi ba za a ce a ah, to kai ya kake magana za mu kare ka bayan kuma Allah ne mai tada ce a eh Allah ne mai tada amma ya ba mu damar mu yi abin da za mu iya yi namu abin da ya fi ƙarfin mu kuma mu yi masa an fahimta ko ita malam yace wannan baya kora tawakkali ka a zo za wannan ka ce a aje mun dogara da Allah a ana yin wannan kuma shine ƙarin dogaro da Allah an fahimta ko yawwa shine abin da ya faru da wani sahabbinsa dangane da raƙumansa zai bar shi haka sasaka ce a kabar raƙumanka haka da bai shi mai ce ai na dogara da Allah ce a da bai shi ka dogara da Allah da bai baya kora dogaro da Allah ai ya baka abin da zaka iya yi kai a na dan adam shine wannan da bai ba zai tafiya mai nisa ba saboda da bai ko zai yi to ba dai a kankan lokaci ba har sai ka iya cin masa ba kamar yana sake ba to kuma yiwuwar a hana shi ya tafiya ma kwata-kwata ko ya gaji in ya fara a tsaya wannan kuma Allah ne sai ka bar wa Allah an fahimta ko eh. na bakwai mala yake cewa alwuduhu wasu saraha inda mu'ahada. ana son fayyace da ƙuruƙuru ko ƙarara, ne shine abe warware eh izama wato an fayyace shi ba duhu a ciki babu dungu wasaraha a fito sarari da abu inda mu'ahada a lokacin da ake kulla yarjejeniya duk wata yarjejeniya da za a yi to a fito da komai fili a fahimce shi sannan a kulla yarjejeniyar a kai awil mu'aqada ko kuma kulla wani alƙawari ala da awatin akan wani kira da za a yi zuwa ga Allah wa qad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil ansari ma yatlubu minhu manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fayyace wa ya bayyana wa mutanen Madina abin da yake nema daga wajensu yace ga akan abin da zamu cafa kuma ga abin nake so ku min na bani kariya an fayyace hatta yakunu ala bayyinatin min amri has zama wato akan hujja game da al'amarin da suke kai falam yakun mustaghillan li'adadihim wa uddatihim manzo bai ribaci yawansu ba ko abin da ya shafi tanadinsu fa yasturu anhum mushkilatihi ya rufe musu matsalolinsa shi a tunda da sun shirya shikenan ba sai na gaya musu komai ba in an je komai zai yi a'a fito ka gaya musu kakkai la'akari cewa sun yi shiri suna da adadi da yawa a faɗi yaya kaza zai yi eh zai yi to za ku kaza eh mu komai a fito da shi allati tamurru biha da'watu sai da ya fayyace musu bai koye musu dukkan wasu matsaloli da wannan kira nasu da yake zuwa ga Allah zai biyo ta kai ba bal awdaha lahum kullama yahaffu bihi min makhatir a'a sai da ya fayyace musu dukkan wani abu da yake zagaye da shi na hadari shi tofa kaza tofa kaza tofa kaza za ku kaza ba za ku kaza ba suka yadda to haka ake so idan za a kulla yarjejeniya ko kuma wani kulla alƙawari kada a yi dungu a fito da komai filla filla a fahimce shi to shine sai abin yi amma an aka yi dungu to za a zo lokacin za a karya ce ai dama ba a ce kaza ba sai maka irin ta masu sakin layi ai sakin layi kaza ce ka su duk gaba ɗauka sakin layi an gane ko eh da kai da su duk sai ku saki layi na takwas sur'atus tijabatihim ma idrakihim hajam al-khatar wannan darasi da muka yi na wato caffar manzo da mutanen Madina yana nuna mana sur'atu istijabati saurin amsa kiran mutanen Madina da ma ake ta bayanin kaga kun ga fa yadda abin yake su kaga bar wannan magana mun fahimta manzo kawo hannunka a can wannan saurin karɓar su ga gaskiya ma idrakin muhajjam khatar kuma tare da riskar da gano girman hadarin abin da za su tunkara tunda wannan da yake ta fayyace mun face zamu fada da larabawa ne mun face zamu kaza ne ai ya gane kuma wadancan din ma sun gane yasa suka ce kaga zaka dawo da mu baya kuma abin da ake cikin dare kan gari ya waye ko kawai ai maza ya cafa to wannan nuna mana kaifin kokolos da saurin gano abu alladhi sayahillu bihim wanda zai faru da su duk sun gane dalilun ala tamakkunil islami min qulubihim hakan da ta faru ina nuna mana tabbata da rindin zama da musulunci ya samu a cikin zakatun sai yasa ba sa wato nawa ko wani sanya wajen karɓar kira wasu alkabir kabir da kuma wato shirin su babban shiri da suke da shi gagarumin shiri lilbazali na ɗaukan abin da suke da shi su bayar Wal'afa da kyauta min ajli saboda wato ci gaban addinin musulunci da kira zuwa ga Allah ko saboda manzo tsira da aminci Allah tabbata na tara hajatu da'wati ila rijalin nasirin laha wannan karatu yana sanar da mu cewar kira zuwa ga Allah na buƙatar mazaje wanda za su taimaka wa kira a samu mazaje tsayayyu to sai ga da'awa ta yi ko kungiya ce ta yayi da ake in ba a samu tsayayyu ba ba inda za ta ana fara sai ka dace da ana da ƙungiyoyi guda talatin a ɓarya kaza guda kaza a ɓarya kaza duk sun zama tarihi kuma wanda suka kafa suna nan ba su mutu ba saboda duk 'yan ashanta ke da kowa baya san aiki baya san ɗawainiya da wahala to amma aka samu jajirtattu tsayu sai za a biya ci eh. yajibu tawaqqu'u aswa'an nata'ij dole ne ka rika jin cewar munanan wato ainihin sakamako za su faru da kai akan hanyar ka ta kira zuwa ga Allah wa ardiha ala jami'il musta'iddina lizzabbi an hadha din kuma ka rika bujuro da waɗannan abubuwan ga dukkan baki ɗayan wanda suka shirya suka shiri na cewar za su tsare ko za su kare ko za su wato tun kuɗewa wannan addini wani abu da ya dame shi ko kuma zai zama masa matsala tunda manzo da yake cewa za su ba shi kariya daga duk abin da zai tunkaro shi ya san za a tunkaro shi za su tsare shi kamar za su tsare iyalinsu da kawunansu ya san za a nufe su su kansu to wannan yana nuna mana cewar lalle ka rika jin cewar wani abu mara daɗi zai faru da kai akan hanyar ka ta kira zuwa ga Allah da haka idan abin ya faru ba za ka zama ka ɗauke wuta ba baki ɗaya ka san dama da zuwansa an gane ku abu ya zo maka ba zato ba tsammani ba ka zai zai faru ya fi maka dukan falal ɗaya amma in kana riya ce dama a shirya nake da haka to ka gani to dama ka shirya wa abu ka san zai iya faru to to lalle ka zama a wannan tsari hatta ta tamayyaza sufu awwalan har wato a samu bambancin sahu a karan farko kusan ku na jajirtattu ne ka san wanda kake tare da su ‘yan a tsaya a tsare ne to wannan shi ne sai abu yi wa ya yaqta'ul ul'udur kuma ya zama an yanke dukkan wani hanzari alal mutafazil ga wanda yake wato za ka ce tababbe ‘yan anoke to wannan duk an yanke ma hanzari in yadda da ake bada kai tafiyar nan famfa mutum shi ta sai dai ko ayi ko koyi ko bari ce wannan to wanda ba zai iya amma ba zai shigo eh. wa yakunu at-takhtitu daqiqan kuma duk da za a yi shiri to zamanto an tsantsance shi ah, to in ba tsantsance shiri ba za a ce in za mu yi tare nan da daddare za kuma za ku zo ku taho da ɗaiɗaiɗaiɗai ko mutum biyu ah, ba tsantsanciya ba ne in ba haka ba sai a ce a ah, mun ga motoci tare a can har sai ka jana sai security wannan ya zo ya bi ta nan wannan ya bi ta nan wannan sai ga kan kace mai wannan sai a tattare ku a kame ko amma wannan ya shiga shi shi kadai sanda ya shiga ma ba an karar da shigar sa yancin su su sun zo sun shiga kuma dama ta kalma ba a bakin kofa aka zube bare bare ka shaida ka ci kaga takalmi barka ko to har sai ai a gama ko sai dai ana fitowa sai wannan mutane su suka taru kuma yanzu watsaya suke tattaro suka kama su ba sauki ne an fahimta ko to wannan yana buƙatar duk sanda za ka yi abu irin wannan ka tsantsance wannan muka rasa fahimta wala yuti ahadan albai'a illa wa indahu alqudratu ala alwafa ba wani wanda zai mika hannu a caffa da shi sai ya tabbatar yana da ikon cika alƙawarin biha game da ita wato caffar da zai ma'a kuma zai haƙuri ala tabi'atiha akan da abubuwan da suke biyo baya idan ka riko da wannan tabba ko kuma kira zuwa ga Allah na sha ɗaya mala yake cewa a sa'ayu litamkin din fil ard cewar cewar ka kai ka kawo wajen tabbatar da addinin Allah a ban ƙasa la litamkin al ba dan wai tabbatar da kai kanka ba a ce kai wani ne a rika jin ka ana bayanin ka na ai ba kamar ka doctor sheikh fakama ba irin wannan ba a'a idan kai damuwarka addinin ba shi kariya da ciyar da shi gaba ba wa maganar da aji karkashin ka ba ana faɗaka ana kai ne wani kan ma a san ka abin da kake yaji inda yake an fahimta to ce wannan shine abin da ya kamata a sa a wani hada kana ad-daman al-wahid li ahli al-bai'a wannan yasa lamuni daya daya tal da aka yi waɗanda suka zo wannan caffa ita ce aljanna sai ce wa lakum aljanna. inda man sallallahu alaihi wasallam kuna da aljanna ba a ce za ka zama excellency na bangaren kaza ba ba ce kai ne dakacin guri kaza duk bai raba musu mukami ce kuma magana ce in kun tsaya akan wannan kuna da aljanna an fahimta ku fala mansiba wala wazara wala wazifa ba wani mukami ba wani wato ministanci ba magana kuma za mu baka aiki iri ka irin yadda ake ne a to gaskiya muna so kuna so a tafiya nan da mu ne za a yi mun shugaban karamar hukuma eh, to to shikenan a saka to ni kuma zan yi wakilci a wato ainihin ƙasa da haka ake rarraba yanzu ba ma za a shiga zaben ba sai kowa ya san abin da zai magana ku zaɓe shi ko kun zaɓe shi ko ba ku zaɓe shi ba shi zai yi an gane ku duk sun rarraba a kansu mukamin to ba wannan shine tsarin tafiyar musulunci tsarin tafiyar musulunci magana ce a kai gaci al'umma ta waye ta samu ci gaba a ceto ta a fito da ita daga matsala a kai ta gaci da tudun da ya kamata kawai wannan shine to in ba haka aka yi ba to ba za a ga daidai ba wala makana lillazi yatlubul ajila babu wani wato guri ko matabbaci ga mutumin da yake neman magaggauciya duniya duk wanda yake neman duniya ba wani matabbata ba ba yana wani gurin tabbata kana kai sa zuwa cewa wani atun kuɗe ka kana kai sa ce ba ai da kai ko wani bangare ya shanye na jikinka ko kuma ka tafi jirgi ya hadari da kai yanzu ka zo ka kasa komai kuma da ranka ba kashi na bai na faruwa to wanda yake neman mai gaggawa duk ba zai samu matabbaci da yake tunani fadda'awatu wal jihadu kira zuwa ga Allah da yaki wa badl mal daukan dukiya ka bayar wan nafs kai da kuma zaka yi taranka ha dukkan waɗannan yajibu an kusa da biha wajihullahi dole ne a tafi Allah kawai da wani ka ji zaka iya rasa ranka dan Allah zaka iya rasa ka dan Allah to wannan shine abin da ya kamata wa daral akhirah da kuma gidan lahira lokaci ya ja ku tanzimin rasuli sallallahu alaihi wasallama li ashabil aqaba sannan sai kuma tsarin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi ga jama'ar da aka yi wannan wato chaffa da su yi sai da ya musu tsari wa taqsimihim da kuma karkasa su fito da wasu a ce waɗannan ko ne jagororin shugabanni waɗannan kuma ko ne farar hula a cikin tafiyar ai karkasawa ce a dora wasu aiki dan kada abin ya zama tuta ta ci barkati wa ja'alul urafa da sanya waɗanda suke wato wasu sanannun jagorori wan nuqaba da wanda suke wato anin wakilai ko kace masu ɗaukar ragama alaihim min mimma yusahhilu al-ittisal bihi wannan yana daga cikin abin da zai sauƙaƙa musu saduwar juna ko kuma isar da abu in kace sai ka haɗu da duka ba sauƙi ne da shi ba kuma za a gane cewa kana taro amma aka dan waro wasu adadi ɗan tsirarun ba ma za a kawo sai a ɗauka ko wani ƙulla ciniki kuke ko wani abin nan sai ku abin da ku ku gama saduwar za ta yi sauƙi ba a yo gangami ba ko mota ce za ku iya ɗauko ɗaya ku kama a irin yanzu ba kama ce sai an motoci da yawa haka ko ɗan abin da za ku ci sai zama takaitacce mai a ce sai an yi gangamin abin da za a ci sai ga an yi abin da za a cikin sauƙi to wannan karatun ina nuna mana cewa lallai musulmi su zama akan wannan tsari ina daga cikin abin da yake sauƙaƙa saduwa wal qudrati ala tartibihim da kuma samun ikon jeranta al'amuran su wa mutaba'atin da kuma bibiyar abin da suke qawluhu akhriju ilayya minkum 12 naqiba cewar da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da mutanen Madina ku waro min mutum 12 daga cikin ku hakan da ya gaya musu wa lam yakhtar lahum bai zaba musu ba da kansa ma annahu bi imkanihi an yakhtara man baya'ahu fil aqabati al-ula tare da cewa zai iya zaɓo wanda ya fara yin caffa da su din nan a caffar farko da aka yi wahum min as-sabiqina suna daga cikin yan gaba gaba ai sun riga sauran da suka zo daga baya ko da zai iya cewa to ku wanda kuka fara kiran nan ko na fara zauna da ku kuma ga shi mun ga ci gaba to ko ne manya ko ne masu mukamai ko ko kaza amma bai haka ba dama a can su sha biyu ne bai ce ko ku zama ku shugabanni ba wa kana adaduhum ashara kuma dama su din wadancan biyu ne fa humul alhaqqa fil ikhtiyar amma sai mika haƙƙin zaben a hannunsu ku da kanku ku waro mu mutum biyu a cikin ku zama sunan shugabanni wakilai ihtiraman li ara'in dan girmama nasu ra'ayi da jin cewa eh su ma wasu ne wasu abu ne to haka ake so a shugabanci ba ka kanka ne komai kai ne ba duk abin da kuma ba kai ka tsara ba za a yi ba ko a ce wancan a ah, shi ma ya hau katanga to za ka sami yan katanga da yawa kuma su zo su fi karfin ka kai da su baka da ba katangar kai da to haka yake faru amma ana sako suna da ta cewa su ma su rika jin cewar gudun gudunmuwarsu ce ta haifar da kaza to tafiya za a daɗe ana yi wa uqulihim da kuma martaba hankulansu wastifadatin min taqatim da kuma amfanuwa da nasu ikon da suke da shi wa khibratihim da gogewar da su ma suke da ita an gane ko wa khibratihim bir rijal da gogewar da suke da shi na sanin mazaje a cikin su tunda su suka su suka san kansu a can inda suke rayuwa saboda haka sun san su waye zaratan cikin su mazaje da wani asasa abu ba za a samu matsala ba to su zabo da kansu في اختيار الأفضل wajen zabo wanda yafi dacewa da kuma wato yafi cancanta abu na sha hudu يعدون الحمل آه، إن الرجال الذين يعدون لحمل راية الإسلام إن الرجال حقيقة مزاجة الذين يعدون وأن أكي تاندى تتلى لحمل راية الإسلام دنك وتوتر مسلمتي dan ɗaukar tutar musulunci wa qiyamul dini da tsayar da addini ala sawa'idihim akan wato damatsan su ghairul ladina yuriduna an ya'ishu ala hamishil haya to ba irin waɗanda kuma suke so su riƙa rayuwa ne a wato gefe gefe na rayuwar duniya ba in ana magana wanda za su ɗauki tutar addini to kakka nemi ɗan tamori dan a hole dan a miƙe ƙafa, dan a shanta ke in ka sa shi to ba za ka daidai ba an fahimci abin da yake nufi to da ka daukan al'amarin addini na jajirtattu ne na wanda ba su wato zarme wa duniya ba to sai ga tafiya ta yi amma in wanda suke wato gefen me za a lasa ne to fa ba za ku tafiya da ana magana su to me za mu samu haka zai ce da kai mun ko me namu a ciki inna ad-din al-islami mala yace hakika addinin musulunci lam yasil ilaina bi sukuna bai zo mana da sauki ba an cuya kafin mu same shi amma sai aka waye gari kuma waɗancan da suka cuyar kuma su yanzu ake samu wasu har su iya tsine mu ana asara har ina ba kai abin da suka yi ba za ka iya ba zai yi ba kuma ce wasu za ka mayar abin zagi bal ba'da juhudin a'a musuluncin nan bai zo gare mu sai bayan wato jajircewa da wahala wa badlin lil anfus da bayar da rayuka wal amwali da tafiyar da dukiyoyi wa mufaraqatin lil ahli da rabuwa da iyalai wa diyari da gidaje sannan kuma muka same shi fa fil bai'ati al ula a chaffar da aka yi ta farko kana al imanu billahi wa rasuli an yi shi akan maganar ba da gaskiya da Allah da manzansa wa fil bai'ati thaniya amma a chaffa ta biyu da aka yi kana al ahdu alqawrin da aka yi an yi shi ne alal hijrati wal jihad akan za a yi ƙaura kuma za a yi yaki ashe sai imani ya zauna ake iya yaki ko amma ba ka zo ka ce za ka yi yaki iku iku ka ce a yanar wani zai ce kai gaskiya nan bai dace da mu ba irin yadda mariga yake faɗa yake cewa ai da saura ka ce za ka yi yaƙi in har a tafiya da za a yi daga nan gadon kaya ana so a je kofar gidan malam idan wani zai tsaya fitsari su dan kun waiwayo ku tare ya kusa karewa bai gaya shugaba zai fitsari ba ai tafiya yaki ba za ta yi ba za ta yi da irin wannan a ce ga shi wala kai shugaban su ku tafi daga nan gadan tsaya ku je gidan malam da wammaja gidan mambayya to fa yaje fitsari su dan kun je ku tare wani yana fitsari ba ruwan sa cewa shugaba zan yi fitsari kagan wani abu ya zo ya cin masa kuma kunan ya rage muku ƙarfi don ba shi a cikin ku tafiya ba ta mala ya ci gaba da cewa min rahmatullahi li ibadi yana daga cikin jin kan Allah ga bayinsa annahu lam yujib alaihimul jihad, haƙiƙa ubangiji bai fara tilasta wa musulmi yin yaƙi ba hatta takuna lahum dar har sai da suka samu matabbaci sai suka samu wato gurin da za su baje sarsaninsu ko ka ce wato kamp ɗinsu inda suke da karfi sannan sai aka ɗora musu yaƙi wa ma'awal ya auna idai sai da aka sama musu wato makoma da za su iya komawa in sun je sun fafa da suna da inda za su je su tare sannan aka ɗora musu wa qad kanat madina madina ta kasance awwalu dari awwala dari ita ce farkon gida fil islami a tsarin tafiyar addinin musulunci shine gidan farko da ya fara zama matattara ta musulmi da za su je su kai dauki kuma su dawo su kuma sake da su sake komawa as'ilatul lil muraja tambayoyi domin komawa abin da aka koya a wato tuno shi fi ayi sanatin kanat bai'atul aqaba tsani a wata shekara aka cappa ta biyu shekara ta sha sha uku wa kam adadul ladina hadaraha min ahli yathrib mutun nawa ne suka halarce ta daga cikin mutanen madina 70 da wani abu ma hiya bunud tilkal bai'a suwaye fitattun dakarun wannan chafa da su fitattun dakaru sune mutum 12 ko nuka ba. kam adadu man ikhtarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nuqaba ala qaumin to wadanda aka zaba suka zama shugaba su su nawa ne su su goma sha udhkur thalathatan min al-aws wa thalathatan min al-khazraj ka fado guda uku daga cikin aws guda uku daga khazraj sai aisha ta amsa kenan ai ba haddace ba akwai asad bin zurara ko akwai kuma abdullahi bin rawaha akwai kuma wa abdullahi bin amr bin haram to wannan dai nan uku na uku in ma dai ka koma ga irin wannan kana iya koma karkadan ɗaukar ƴar takarda kana tattara su kana ba da amsa wani lokacin ka ɗauko amsa kana bi sai ki zauna da haka sai ka tariki abubuwa da yawa wasu abubuwan ba sai ka koma littafi yace udhkur khamsata durus min hadhihi albay' to ka faɗo wasu darasan guda biyar kai ma sababbi fil da ka gano daga wannan darasin banda wanda aka faɗa eh wannan darasin yana ko da mutuwar matasa ginshiki ne a cikin al'umma domin ayar nan da suka zo duk majiya karfi ne ba 'yan lakwalakwa ba ne kuna ka matasa wasu abu ne amma fa sun tsaya sunan matasa eh, in ba su tsaya sunan matasa ba sai su ba sa tashi eh, sai kuma me wannan ya sake gaba mana wannan na'am Eh. yake cewa eh, wannan darasi yana nuna mana cewa bisan da wani cikin al'umma iyin kura zai wani abu na ciyar da addini gaba ko fito da al'umma daga matsala da kai ta zuwa ga gaci to bai kamata a rika samun wasu suna daƙile shi ba cikin kun ga kai wannan fa abin da ka tunkaro ka ga za ka zo ka tsinci kanka a kaza ba za a yi da kai ba za a juya maka baya za a yi waye Sito wannan ya kamata a daina samun cikin al'umma ɗan sara gwiwa idan an yi kurwar za a yi wani abu a'a a bar mutum kuma a karfafe shi ta wani darasi yana na da mu na'am annabi shi kaɗai gayya ne haka wannan yana na cire da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ike wato al'umma ina ibrahima kana ummata haka suke da masu annaba zaman al'umma guda suke kaga kwamandan yaƙi. Shi ne professor ko Shi ne kaza Shi ne kaza Shi ne kaza ɗin. duka to haka suke to haka ake so musulmi ya zama in an taba ka a wani bangaren addini har ka karatu a ji zanzan ana zuwa magana za a tattare hannu a yi a ji ba ka da kasala ba lalaci sai a ce ka wasu dama haka musulmi suke ba rago a cikinsu to haka ake so ka kuma ko wannan nan manzo sallallahu alaihi wasallam wato ɗaya tankar da dubu ne da ake cewa ɗaya tankar dubu ne shi kaɗai da ikita wannan tsare-tsare da wannan fama ɗin ya ce ga yadda za a yi tsare da za a yi har su zuwa wannan ɗaiɗai da ɗaiɗai ɗin da dabaru ne nasu to wani na namarci haka ake su musulmi zai na wannan darasi ya fito mana da alkhairin mutanen madina madina madina ce sai ma ka zauna a cikinta wallah za ka san madina madina ce Allah ya musu baiwa mutanen Madina kuma duk gurin da dama alkhairi isa migin na zama ko bayan wani lokaci sai ka ga wannan alkhairin ina tasiri a ciki to mutanen za ka zo da azumi mutum ya zo ishin fuda leda i kawo nono i kawo dabino i kawo dan wani abu na makulashe i sassaka a ciki kuma ya tafi yana taro wanda in ka zo ka ƙi ka tsaya a gurin ledarsa i kamar zai ma kuka ce yanzu shi kenan ni ba zan samu lada da kai ba guduwa za ka haka zai rike ka sai ka zauna gobe ma an ka zo haka zai ba wata ran muna masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam an yi buɗe bakin an gama mun ɗan sha su nono an ɗan ci dabino haka ɗan ɗan na rako-rako haka sai wani shi ma haka ɗauko sa haka kai za ka ce kai ma wato irin gama garin mutane sai zo sai ɗan sami mu da ana za ku je gidana ku ci abinci da Allah za ku gidana ka je ku ci abinci sai da ya tara wajen mu kusan mu shida ko bakwai sai ce to ku zo mu ci muna tafi ina tafi muna bin su ina tafi muna bin su muka sauka can kasan masallacin manzo da ake faki mota ce jib kekiya da gani ka san ta mai hali ce irin yadda ake ta mai numfashi din nan ita bai ba a ciki ya tsaya koyana ba sai gidansa kan muje duk abin da za a ci an shirya abinci ne ya kai kala wajen bakwai ka zaɓi wanda kake so ka ci haka suke haka suke ba mutum ko zo aje tirela ta yogon duk wanda ya zo wuce a bashi tirela ba ma yana maganar wai a jaka ta tirela leda ba ta ba ba bakwa ba tirela a mutanen madina allah saka musu ba yanzu suna da ƙoƙari kuma amfani irin wannan an je a koyo kai ma ka ɗarɗa kwatanta ko iya layin sai ce ka wannan ashe zuwa aikin hajji na alheri ke sa ka gala da wani tun da ya dawo wato na fi da duk mun warwarke ya su ba da kalla ko da har da ƙashar da Allah ila ila nasarar a kira sallah Allah